Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. barakatuhu. mu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna Ragon Miji Return na marubuciya Maman Mami wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Nobels, tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. A bayan mun tsaya ne a inda tambayoyi ne da yawa a kanta ko wace ce, me ta da Bilobson ɗinta? Gyaran gidan me aka yi? Tana son sanin amsoshin tun wuri. Da sauri ta kalli Aisha da jijjikinta ya yi sanyi ta ce zaune Aisha ina zuwa. Ta yi waje da sauri. Aisha ta kure ƙasan tiles da kallo. Ba ta son ƙara kallon sama Amma ina, sai da idanun da suka ƙara kai ta gun ta sauke su akan picture ɗin da Fasilat. Ta kwanto jikin shi ta baya, duk suna murmushi. Zuciyarta ta ƙara bugawa sosai tana jin tsananin kishi. Kafin ta ɗauke ido a kan fikco ɗin ta yi lu, ta yi baya shema a kan kujerar. Momi kuwa, da sauri ta shiga fat ɗin fat tun bakin ƙofa take kwala kiran. Son, son, yana ta scrolling pictures ɗinsu da suka yi da na fasila da take turo mishi. Yana jin santa, ya ji muryar Momi kamar daga sama. Sai ya ɗan dakata don bai yarda ba. Momi ta karasa shigowa tana kiran son. Yana gani ta yi miƙe yana jin tsananin farin ciki ya tafi ya rungume ta. Mummy mata rungume shi zuciyarta na ci gaba da bugawa. Yayin breaking hawk din yana murna yana kallon face ɗin Momi yace ce I have a very big surprise for you. Ta yi shiru tana kallon shi tana so ta yi masa tambayoyi. Cike da ɗauki ya faɗa mata yace ce I'm in love. Gaban mummy ya faɗi aiko soyayya zai yi ba da kamar wannan ba. Ai ta masa girma. don ko idan bata fi shi ba ba zai fita ba a ganinta bare wannan kamar wata kilaki ta kasa da cewa Lobson son. Ya yi murmushi ya ce, Ya mom, I tried my best, ban samu nambar ki ba. Mommy ta ce, Wannan kalar tarbiyyar na baka, za ka haɗa jiki da matar da ba ka ba. Ya limshe ido ya buɗe ya ce, I'm sorry mom, but she is mine, we are engaged. Saura six days bikinmu. This is a surprise da na so na baki. Mommy ta ji kamar saukar guduma, bata san ta inda ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba. Fahad ya kure ta da ido, shi da zai ga murna sai ya ga akasinta. fuskar ta ya mutse tana jin bala'in haushi ta yi tsaki ta kalle shi, ta kuma kawar da kai ta yi tsaki ta ƙara kallon shi. Ta ma rasa me za ta ce, ta ce wai me yasa baka da hankali ne Fahad? Ya yi still yana kallonta, ta kuma kawar da fuska a yamutse ta ce, da aurenka za ka min surprise? Aure bana nan ba da sani na ba? Ta kimtse fes ta ce to. ko da yake ba laifinka ba ne ba. Ta juya da sauri, Fahad da ya tsinduma tunani ya saurin binta yana kiran momi momi. Ta yi banza ta wuce Fahad inda tana ta sauri. Tana so ta je ta kira dadi ya dawo a yi ta kan me zai yanke wannan shawarar ba tare da ya jira dawowarta ba. Tana shiga ta yi tsaye ta hango Aisha shi ma a kan kujera. Hankalinta a tashe ta isa wurinta ta riƙo ta jikinta a gigice take kiran sunanta. Aisha, Aisha, Aisha ki tashi. idanunta jawar. Fad ya iso cikin ɗakin ganin wata yarinya kamar aljana a jikin momi gashinta duk ya baje da ka ganta ka san ba cikin hayyacinta. Ya sa shi ruɗewa because mutum ne mai tausayi. Ya ƙara saurinsu da sauri shi ma hankalin shi a tashe ya kalli fuskar Aisha momi na ta motsa ta shiru. Cikin tashin hankali ya ce momi me ya same ta? Wace ce ita? Momi ta ce kawo ruwa a kof da sauri. Ya tashi da sauri ya shiga kicin ya ɗebo ruwa, ya dawo da su ya miƙa wa momi. Yana tsaye yana kallon su momi ta yi ta tofi da ta gama sannan ta ɗiba ta watsa wa Aisha a fuska. Ta ƙara ɗiba ta watsa mata. Aisha ta yamutsa fuska, ta rintse ido. Muryar momi ta fara ji tana sannu dota sannu Allah ya baki lafiya. Tana gyara mata gashin kanta zuwa baya. Tausayinta, tausayin kanta ya kama ta, ta faɗa son masu wani. She love him, she really do, ba za ta iya rayuwa babu shi ba. Kamar daga sama ta ji muryar da tun daga jiya take mata yawo a zuciya, murya mai sanyi da sanyaya ruhi da sassan jiki. Fahad ya ce Aisha sannu in cool voice na shi, Zuciyarta na harbawa ta bude ido a sannu ta sauke sa a kan shi. Shi ma ɗin ita yake kallo yana jin tausayinta. Sosai ta gaya mata kyau. Sai ta ga cewa ma ganin shi ya fi na fikcin. Kyakkyawa ne na ƙarshe. Gashi yana sanye da dress mai kyau. Ta limshe ido hawaye masu zafi suka gangara gefen idanunta. Momi na jin matsanancin tausayin da ta ƙara cewa sannan Aisha. Aisha ta ɗaga kai idanunta a limshe. Momi ta kalli fa jikinta a sanye ta ce kai min ita bedroom. Ya kalli Momi, ya matse lips ya rinse ido ya buɗe. Ya duka ya ɗauko Aisha daga jikin Momi in a bridal style ya nufi upstairs da ita. Aisha, jin da jikin shi ta ji sauƙin ciwon da take ji. Ta buɗe ido, ta ɗora su a kan shi, shi ma ita ɗin yake kallo, young girl with such beautiful figure. Suka yi ta musayar kallo, kowa ya ki ɗauke idon shi a kai. Yana ta tafiya ɗauke da ita going to upstairs kamar yadda momi ta buƙata. Momi kuwa ta bi bayansu da kallo hannunta a kan gemu ta yi tagumi. Gaba ɗaya gwiwoyinta sun yi sanyi tana regretin nema mishi Aisha. Ta sake ɗaga kai, ta kuma kallon fikco ɗin fayar da Fasila ta ƙure fayar da kallo sosai, ta gano yadda yake mutuwar santa, don in ba haka ba, babu wani dalili da zai sa shi barin mace ta dafa shi, kuma it is not by force, gashi nan dukkansu suna murmushi. Ta yi tsaki ta dogar da kanta ƙasa still da tagumi tana magana da kanta why? Why me yasa na cusa wa Aisha son Yanzu ni ya zan yi? Take ta tambayar kanta. Shi ko Fahad har ɗakin momi ya shiga da Aisha yana shiga ta limshe ido shi ko ya kasa ɗauke ido a kanta. Ya je ya kwantar da ita a bed. Yana kwantar da ita ba tare da ɓata lokaci ba ya juya ya nufi wurin momi. Aisha ko sai da ta ji ya fita sannan ta buɗe ido wani san shi na ƙara kwaranya a zuciyarta. Ta fara tunani shi kenan ya fara soyayya, ya fara son wata daban. Me yasa zai yi mata haka? Shi don noma har bikin an kusa. ta fashe da kuka. Fahad yana saukowa yake kallon Momi da ta shiga duniyar tunani he is regretting da sai ya bari ta da da sai ya bari sai ta dawo. Farin ta yake so but yanzu ya gaba ta yi murna ba. Har ya karasa momi ba ta ɗago ba, yana zuwa ya tsuguna gaban momi fuskar shi ba walwala ya fara cewa momi I'm sorry, ban taɓa tunanin hakan zai bata miki rai ba. Na yi ne saboda ki yi farin ciki I'm sorry. Tun da ya fara momi ta ɗago tana kallon shi ko da yaushe dai ba ta daina yaba wa ɗanta. Haƙurin da yake bata yana rage mata zafi. She is smart, ta san yadda za ta tafiyar da abu without ɓacin rai na kowa. Ta ɗora hannu ta shafi kan shi, ta gangara da shi a fes ɗin shi, ta ɗago fes ɗin sosai. Ya buɗe ido yana kalanta ta ce, why son? Saurin me kake? I have a better choice for you this girl. Aisha is very nice. Na tusa mata sanka, na kuma nema maka aurenta. Iyayenta a good manya ne, but sun bani ita kyauta saboda ka aure ta. Ta yamutsa fuska ta ce but now ka riga ka yi wa kanka zaɓi. Yana ta kallonta. Bai ji daɗin hakan ba, yana jin ina ma bai taɓa ganin Fasilat ba. Don for now ba zai iya rabuwa da ita ba. But his mommy is his happiness, his life. Zaɓinta shi ne zaɓin da ya fi komai. Ya limshe ido ya buɗe yana jin ciwo ya ce I'm very sorry mommy. Akan dukkan abubuwan da ya faru. Ban sani ba shi yasa Ni dai ina ta ƙoƙarin faranta miki ne. Ta yi ƙaramin murmushi tana ta kallon shi ya ci gaba da cewa, Ina son ta, ina son ta. ki ko da yaushe shi ne zaɓi mafi girma a duniyar nan. Ina son ta kuma zan aure ta. Ya shiru yana tunani, ya za a ya iya zama da mata biyu ba tare da zaɓinsa ba. Ya ce, Zan aure ta, zan aure su su dukansu. In dai hakan zai zama farin ciki a gare ki momi. Idan kuma ba kya son Fasilat, zan rabu da ita, sannan kuma zan auri Aisha ita kaɗai. Momi ta kalli pictures su. Again, san Fasilat ba ta yi mata ba, ba za ta fito fili ta nuna hakan ba, tunda shi yana son ta hakan. Hakan ba zai masa daɗi ba kuma saboda me za ta ce ya bar ta, tunda ba wani abu marar kyau ta ganta da shi ba. Da akwai wannan, ko baya so sai ya rabu da ita but now, tunda har dadi ya amince, lallai ba ta da wani matsala, shi yasa ya yarda da abin. amma tana mamakin me ya ja ra'ayin shiga Fasilat me ya ja ra'ayin shiga Fasilat ga yara 'yan mata nan bot ko da zai fita da kaɗan ne kamar yadda yake son farin cikinta ita ma haka take son nashi ta yi murmushi ta ce no ina son Fasilat sosai tunda kana son ta amma ka ga ita Aisha tana da problem na iska kamar yadda ka gani zai yi wuya kafin ta samu sauki this means Duk time ɗin da ranta ya ɓaci ta zai tashi. Na gan gane cewa tana da kishi sosai. Maybe wannan hoton naku ne ya tado mata da ciwo. What kuma idan tana da rival? Kuma I don't think iyayenta za su amince a yanzu kuma kai ma ya za ka yi da mata har biyu. Ya ɗaura hannunsa a kan namomi da ke rige da fuskar shi ya ce, Ina son su dukansu, zan kula da Aisha, zan so ta sosai momi, zan nema mata magani. Momi ta yi ƙaramin murmushi ta ce, zan kira iyayenta na faɗa musu ko me ake ciki idan sun amince ko after bikinku sai a yi nakun da ita. Idan kuma ba su yarda ba, I will take her back to them. Ya girgiza kai ya ce, hakan ba zai yi ba, in sha Allah momi za su yarda. Ta yi murmushi ta ce, "Ok kira min babanka, bari na je na ba abinci. Ya daga kai, momi ta tashi ta shiga kicin. Ta samu ta yi sunfin fageti jalof ta zuba ta fita ta haye sama. Yana tsugunne ya kira dadi sannan ya tashi ya hau seat ya ciro pictures ɗinsu da na Fasilat da ya ɗaura sama ya yi tsaye yana kallon picture ɗin. Musamman fuskar Fasilat yana tuno fara'arta da dariyarta. Ya ɗaura hannu a kan fes ɗin yana yawo da shi yake tunanin yaya za ta ji idan ya ce mata idan ya je mata da labarin su biyu zai aura. Baya jin abin zai zo da sauƙi. Ya koma ya zauna yana rungume da picture ɗin yana gane mata kallo. Momi kuwa ɗakinta ta wuce. Ta samu Aisha na kuka, hankalinta tashe ta je ta jawo ta jikinta tana cewa Aisha lafiya, me ya same ki? Aisha ta yi shiru tana ajiyar zuciya ta ce ba komai mommy I'm just missing home. Mommy ta matse lip Mommy ta matse lips because ta san ƙarya ta yi mata. A hankali ta ce I'm sorry Aisha but insha Allah komai zai dawo normal kin ji? I'm sorry ki tashi ki ci abinci. Aisha ta girgiza kai ta ce, I'm not hungry, ba zan iya ci ba. Mami ta ce, ki daure dota ki ci kaɗan. Aisha ta girgiza kai saboda ko ta saka shi a bakinta, abu ne mai wuya ya samu wurin wucewa. Mami ta ce, to shi kenan ki tashi ki yi sallah sai ki kwanta ki huta. Aisha ta gyaɗa kai. Mami ta maida ta ta kwance da ita ta tashi ta fita fuskar ta ba daɗi. Fahad na zaune ga mami ta fito da tire ɗin abincin. Fuskar ta ba walwala kuma ba alamun an ci abincin. Ya bi ta da kallo. Har ta shiga kicin, ba jimawa ta fita ta koma sama ba tare da ta ko kalle shi ba. Jikin shi a sanye ya tashi ya ajiye pictures ɗin da ya cire ya shiga kicin ya ɗauko tire ɗin ya hau saman da shi. Da salama a bakin shi ya shiga ɗakin, Aisha na kwance kuma bai ga momi a ciki ba. Aisha na jin salamar shi ta jiyo idanun idanunta jawur take kallon shi. Yana tsaye yana kallon ta ganin idanunta jawur ya ƙara tabbatar da kuka ta sha. Ta yi mamakin ganin shi sai ta juya kanta kamar yadda take kwance. Ya karasa bakin bed ɗin ya ajiye tire ɗin ya ci gaba da kallon bayanta. Ita kuwa zaman shi wurin ya sa zuciyarta ta rinƙa bugawa. Ta nimshe ido tana ci gaba da sauraron shi tana shakar kamshin shi mai daɗi. For minutes sannan ta For minutes sannan da sanyin murya cikin calm ya kira ta Aisha. Ta ki jiyowa tana kwanciya da sai dai ta buɗe ido tana mamakin kiranta. In cool voice ya ci gaba da cewa Aisha, ki yi haƙuri, ki tashi ki ci abinci. Ta jiyo da kai da jikakkun eyelashes ɗinta tana kallon shi yana ta kallonta. Ganin idonta da hawaye ya ce me yasa kike kuka Aisha? Ta limshe ido ta buɗe tana ƙara tabbatar da maganar momi da yaban shi da take yi. Yana kallonta yana mata kallon yarinya very young, 'yar 14 years don baya tunanin ta kai 15. Embrace da ke gare ta ya sa mai bai yi tunanin ba ta al'ada ba da sai ya ce komis ba ta fara ba. Ya ce oke ki tashi ki ci abinci please. Ta ji daɗin damuwa da ya nuna a kanta, ta yunkura za ta tashi. Unexpected ta ji ya kama ta ya rike mata kafaɗu. Ta kalla hannun shi sannan ta karasa tashi zaune ta jingina da bed. Ya koma ya zauna yana mata kallon karmon shi. Ya bude ido ya fara zuba abincin a plate. Tana ta kallon shi ya zuba abincin. ya zuba drinks a kof, ya ɗauki ya zuba drinks a kof, ya ɗauki plate ɗin a hannu ya kalle ta, ta yi saurin limshe ido ya ɗebo taliyar a spoon, ya nufi bakinta. Jin kamshin abincin na doso hancin ta yasa ta buɗe ido ganin shi riƙe da spoon. Ya ƙara ba ta mamaki sosai ta ji daɗin hakan. Ta kalli kyakkyawar fuskar shi, shi ma ita yake kallo ce eat a taƙaice. A hankali ta buɗe baki ya saka spoon ɗin bakinta ta fara tona abincin a sannu tana ta kallon shi. Ya ɗebo abincin zai kai bakinta ya ce ki daina damun kanki kin ji ƙanwata. Ya karasa sa mata shi a baki ta ɗaga kai tana ci gaba da cin abincin. Ya fara ɗebo abincin sai ya tsaya ya ɗago ya kalle ta ya ce kina so na? Ta yi saurin ɗora hannuwa a fes ɗinta ya yi ƙaramin murmushi ya ce ni ina son ki sosai. Za ki aure ni? Ta yi shiru ta a rufe tana ta murmushi ya ce ta kike ji? Nan ma ba reply. Ya koma ya ci gaba da ɗebo abincin ya ɗebo. Ya ɗaga zai kai bakinta ya ce buɗe bakin to ki ci abincin. Ta girgiza kai ya ce no sai kin ci. Ta kuma girgiza kai ya ce please ki ci for me. Ta cire hannunta ta kalle shi ya sakar mata murmushi ta yi ƙaramin murmushi ita ma. Ya saka mata abincin ta ci gaba da ci a hankali ya ce you are beautiful. Ta yi ƙaramin murmushi tana kallon shi. Ba tare da ta tunani ba sai ya ji muryarta mai daɗi ta ce not like you. ya fito ido yana jin daɗi. Ta fara sakewa. Da murmushi a fuskar shi ya ce, Ashe ina da kyau. Ta ɗaga kai tana murmushi ta ce sosai. Ya yi murmushi mai kyau ya ce, Na gode amma ban kai ki ba. Ya ƙara ɗebo abincin zai kai bakinta, momi da ta yi sallama ta shigo ɗakin don duba Aisha. She is very surprised yadda ta gansu. Maimakon ranta ya ɓaci, kamar yadda ta ji da Fasila ta dafa ce. Sai ta yi murmushi ta juya ta fita. Dukkansu sun san koyar da kai tana fita ya ci gaba da bata abincin. Yana ɗan jawo labari har ta ci sosai. Ita kanta ba ta san time ɗin da ta ci mai yawa ba. Shi kuma ya ji daɗi. Shi kuma ya ji daɗin saukin kanta. Ya ɗebo zai kai bakinta a hankali ta ce na ƙoshi ya ce kin ƙoshi. Ta ɗaga kai ta ce am oke ya ce to zan je na yi sallah zan dawo. Ki bani labarin ya Nijar take ke ma ki tashi ki yi sallah before na dawo. Ta ɗaga masa kai, ya tashi ya ɗauki tire ɗin ya fita. Tabba bayan shi da kallo tana murmushi, yana fita ta limshe ido tana tambayar kanta. Ko dai wancan fikco ɗin ba budurwarsa ba ce, wata zuciyar na karyatawa saboda yanayin nasu na masoya ne. Ta taɓe baki ta tashi ta shiga toilet. Momi tun da ta fita cin abinci ta ga fikco ɗin da ya cire a kan kujera, ta yi murmushi, ta girgiza kai ta ɗebo abincin ta koma dining tana ci. Yana cikin ci ya fito ya kai flat kitchen, ya fito ya ɗauki picture ɗin ya juya. Ya ga momi a dining da hannu ta yi masa alamar ya zo. Ya ajiye picture ɗin ya ƙara wurinta, ta jawo shi jikinta ta yi masa kiss ta ce na gode son. Ta yi murmushi ta sake shi ta ce ka je ka yi sallah ya ce "Ok" ya tafi ya ɗauki picture ɗin ya fita. Momi ta gama cin abinci kenan za ta tashi dadi ya shigo. Ganinta ya ba shi mamaki yana ta murmushi ya ce welcome my love. Ya nufi da zai rungume ta ta haɗe fuska ta juya mai baya. Yana isa ya riko kafaɗinta ya ce I'm sorry na sani na yi laifi but ki bin uzuri na ta nema ban same ki ba. Ta jiyo tana mai wani kalo ta ce ni ba wannan ne ba. Ni ba wannan ne ba. Ya za a yi ka yarda da maganar Fahad ka ba shi goyon baya har a ce zai yi aure. Ba na nan wannan wani irin kalar surprise ne. Ya yi shiru yana ta kallonta sannan ya ce, A iya sani na kina so ya aure. Na ga yarinyar da iyayenta is okay shi yasa ne da kuma na ga yana son ta shi ma that's why. Ta ce to ni am not happy ko kaɗan yanzu za ku sa ni jin kunya na je na samo masa yarinya har na taho da ita ga kuma abin da na taras kun yi ban san yadda zan ba. Ya ce wait kina nufin kin samo mai mata a can ta ce i. Eh. Fuska ta ba walwala ta ci gaba da cewa The sad news is mahaifinta shi ne ya bani masauki, shi ne ya kula da ni, suna son ‘yarsu suka bani, duk da matsayinsu, yanzu na rasa ta inda zan fara faɗa musu. Dadi ya dafe goshi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi Ya zauna a kan dining seat. Momi ma ta koma ta zauna tana kallon shi ya cire hula ya ajiye yana ta tunani. Ya ce ina son, ya san kin dawo? Ta ce i eh, kuma na nuna mishi ban ji daɗin abin da ya ba. Dadi ya ce duk matsalar network ce ba komai ba. da akwai communicating da hakan bai faru ba. Mami ta girgiza kai tana jin takaici ta ce na yi mamaki da kayar da yarda da wannan yarinyar. Ai ta mishi girma kamata ya ya sami yarinya ya aura zai fi. Ya ce ban ga girmanta ba tunda suna son junansu. Ina fatan dai baki faɗa mai hakan ba ta ce i eh, kuma na faɗa mai. Na masa zaɓi ya nuna min zai aure su gaba ɗaya. Yanzu dama ina jiran ka dawo ne mu yi magana sannan in kira iyayenta. Dadi ya ce to Allah ya sa hakan shi ya fi zama alheri. Da zai yiwu sai a yi auren time ɗaya don kar don kar nan kusa kuma ƙara tara jama'a. Mami ta ga sake ta ce hakan ba zai samu ba dadi ya ce tun da ya amince abu ne da sauƙi yanzu ki kira babanta. Mami ta ce to wayar na ciki bari na je. Ta tashi ta hau sama ya fi bayanta tana shiga ta ɗauki waya ta yi dalin lambar abban Aisha. Dadi ya shigo ya zauna kusa da ita tana ta ringin sannan ya ɗauka ya yi salama. Mami ta amsa a mutunce tana ɗan in'ina ta ce Abbu mun isa lafiya lau. Har mun huta ya ce alhamdulillah ta ce sai dai akwai matsala. Bayan bana nan an sa wa Fahad biki ban sani ba wallahi ban san hakan zai taɓa faruwa ba. Abi ya karamman murmushi ya ce kar ki damu kanki hajiya na daɗe da sanin zai yi aure. Duk da hakan na ba shi Aisha. Daɗi ya mamaye momi tana ta murmushi mai sauri ta ce na gode na gode Allah ya ƙara girma da nisan kwana ya bar zumunci. shi saura six days bikin. Da lokaci bai kure ba da an yi rana ɗaya ba tare da shawara da Umar Aisha ba sarki ya ce na riga na baki ita ko da wani lokaci kuke so sai ku zo a ɗaura aure an. In dai nan da six days ne ba sai kin maido ta a nan ba. Duk da a waya ne sai da momi ta durkusa tana godiya ya ce ba komai. Tabawa dadi waya suka gaisa da sarki shi ma ya ta godiya kuma ya yi godiyar kulawa da matar shi da aka yi. Sana suka yanke magana za su zo jibi talata neman auren Aisha wa Fahad. Suna gama waya, dadi ya kalli ta ya ce ba na tunanin akwai mutum mai kirkinsa. Mami ta yi dariya ta ce, tunda ya kula da matarka ba, kuma ya ba wa ɗanka, kuma ya ba wa ɗanka ya. Suka yi dariya suka ci gaba da tsara yadda bikin zai kasance sannan ta tafi ta kawo masa abinci.